Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na taɓa kalashe daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin taɓa kalashe shiri ne da ke nazari akan al'adu da ɗabi'un al'umma. da kuma inda ake ɗauko batutuwa masu alaƙa da hakan a wani ɓangare na cigaban al'umma baki ɗaya. da fatar za ku baje domin jin yadda shirin nonon sati zai kasance sunana faruk muhammad yabo madalla a cikin shirin na yau za ku ji mu ne da batun wata sabuwar sabga da matasan zamani suka fito da ita ta bukin cika shekaru ko kuma birthday kenan kamar yadda yake a turanci ya dai zama sanannen abu a yau duk lokacin da ka ji batun birthday to abu na farko da zai zo cikin tunaninka shine buki ne da ake shiryawa na kasaita ta hanyar aron wasu ɗabi'u da suka sha bamban da al'adunmu musamman a yankin nahiyar afirka wanda zai haɗa da kaɗe-kaɗe da rairayi tare da haɗuwar mata da maza ana sheƙaya. To amma wasu abokanan wani matashi da ake kira Zayano Tambar Yabo sun shirya irin wannan buki sai dai bisa wata sabuwar sigar da ba a saba gani ba. ta haɗa masana a wuri ɗaya domin tattaunawa akan wani abu mai amfani ga al'umma da ake kira National Colloquium a Turance, wacce kuma ta mafi sauƙi wajen kashe kuɗi. Bari in barku da ɗaya daga cikin abokai kuma masu shirya wannan buki, wato Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja da ke tarayyar Najeriya, da ya yi min bayanin dalilin shirya wannan buki da kuma zaɓin sigar da suke gani ta fi dacewa da bikin ya kasance maimakon yadda aka saba. Wannan taro dai na farko mun yi ne saboda mu karrama abokinmu dan uwanmu Ziyani Tambar Yabo wanda yake bikin cika shekara arba'in da haihuwa. To amma akasin yadda aka saba in an zo biki na suna ko aure ko haihuwa sai a yi kaɗe-kaɗe da wake-wake sai muka ga mutum mu kamata a ce mu yi wani abu daban shi ne muka to kamata a ce an shirya wata tattaunawa wanda za a samu wani maudu'i wanda in aka tattauna abubuwan da suka fito daga cikin tattaunawa za su iya taimakon al'umma su saboda haka sai muka yi tunanin cewa maimakon a zo a yi maganar siyasa a ta husuma ana muhawara to kamata a ce an sami kamar alaƙar take tsakanin cigaban gaban ƙasa da kuma al'ada a zo a yi magana a kai kuma mun yi wannan ne saboda mun dubi tarihin cigaban wasu ƙasashe na duniya musamman ma kasashen asiya irin su japan da su korea da su indonesia sai muka ga sun yi amfani da al'adunsu ne suka yi amfani da su suka ci gaba irin tarbiyyar da suke ba a 'ya'yansu magana ta ɗa'a magana ta aiki tukuru tallafawa juna da sauransu kabir ibrahim wanda shine shugaban shirya bukin ya ci lura da yadda duniya take sauyawa ne suka ga ya dace su kirkiro wannan sabon salo ko ba komai za a tattauna akan abun da ya shafi ƙasa da kuma ci gabanta. Mun shayin bukukuwa na cika shekaru da dama. Ana tara jama'a, ana yanka kek, ana sharholiya. So kuma wanda shi ne aka saba to daga bayan muka ga oke yanzu an ci gaba da ya kamata mu tara yan uwan mu maɗa mu gaskiya ba ƙirƙiro da hanyoyi mu unhwani da al'adodinmu don a samu ci gaban al'umma da ci gaban ƙasarmu so shi yasa muka ga oke mu yi sha'awa wannan fanni ya fi sha'awa da mu yi a buki kawai ai kiɗe kiɗe da rayuwar a wace don in ka ga abin da ake tattaunawa game da wannan taron da ake yi za ka ga ana tattauna abu ne na al'adunmu da yadda za a yi ai unhwani da al'adunmu su kawo ci gaba ga al'ummu kuma su kawo ci gaba ƙasarmu. Ziyano Tambar Yabo ne mai bukin ga kuma abin da yake cewa to a hakikanin gaskiya mun lura da cewa mu tana fuskantar ƙalubale ta hanyoyi daban-daban na ci gaba na tattalin arziki na zaman lafiya da zamantakewa tsakanin mutane da allah ya nuna mani na cika shekara arba'in a duniya a kwanan kin da suka wuce sai muka yi tunanin hanya mafi dacewa da za mu nuna godiya ga allah da ya kawo mu wannan lokaci shine mu haɗa taro gangami irin wannan da za mu kira masana 'yan uwa da abokan arziki domin a samu wata matsala ko wani al'amari wanda muke ganin yana da muhimmanci ga ci gaban ƙasa domin a tattauna ka ji dalilin da yasa muka kira wannan taro. sau da yawa idan ana gudanar da ire-iren waɗannan bukukuwa a wannan yanki na nahiyar afirka zaka ga ana ta hada-hada da kiɗe-kiɗe da raye-raye a inda ɗayan gefen masu bikin kan yanka wani abu da ake kira kek kenan a turance wanda kuma wannan al'ada ce da ta samo asali daga yammacin duniya kuma ma a najeriya ba a faye saka batutuwa da suka jibanci al'adu wajen ci gaban ƙasa ba amma in ji dr abubakar umar kari na jami'ar abuja wannan bai rasa nasaba da yadda ake watsi da rashin kula da gagarumar rawar da al'ada da kuma mu'amalar jama'a ke takawa ga ci gaban ƙasa. Wato muna so masana su zo su fayyace mana yadda za a amfani da al'ada da kuma mu'amala ko dai ta fannin watsa labarai ko kuma ta fannin mu'amala tsakanin al'umma domin a ga waɗannan abubuwa ne masu alfanu a ciki wanda kuma idan an yi amfani da su za a ci gaba saboda mutane da dama ba su ma fahimci irin muhimmancin yin amfani da al'ada wurin ci gaba ba a tunaninsu suna ganin cewa ci gaba kawai shine idan mun yi auren abubuwa da kasashen yamma daga turai daga amerika ah, ta yadda za mu ci gaba kawai ko ba haka ba ne Wato jama'a kar ku sha'afa. Wannan shirin na taɓa kalashi na zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuma shirin na nazari ne akan sabon salon gudan da bikin birthday. Na zakulo masana su tattauna akan wani abu da ka iya kawo ci gaban ƙasa a maimakon kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka saba. A akasarin ƙasashe na nahiyar Afirka kamar tarayyar Najeriya wadda ta kasance ƙasa mai ƙabilu daban-daban da kuma al'adu cike da kwando abin da ake kallo a matsayin wasu daga cikin abubuwa da ke kawo tarnaƙi ga hatta ma haɗin kan 'yan ƙasa ya sana ne miji daga dr abubakar umar kari na jami'ar abuja shin yaya za a yi wajen zaɓen kyawawan ɗabi'un al'umma da al'adunsu ta hanyar ci gaban ƙasa ko a irin haka to wannan ma kaga tunani ne wanda kuma ba daidai ba ne saboda akwai ƙasashe wanda suke da ƙabilu fiye da najeriya wanda kuma suka amfani kuma da al'adunsu da yarurrukansu da irin abubuwan da Allah ya huwace musu duk da ke mabambantan juna ne amma kuma suka ci gaba yanzu ka ɗau a ah, india allah misali india tana da manyan yarurruka wanda sun fi na najeriya yawa ta fi najeriya a ah, yawan al'umma za a iya cewa a baya ta ma fi najeriya matsalolin ƙabilanci da kuma bambancin addini to amma daga baya suka fahimci cewa za su yi amfani da irin wannan bambance-bambance da ke tsakanin su su ci gaba suka ci gaba in ka duba duka kasashe na asiya sun yi amfani da allah misali da yaran su ne ba da yaran turawan da suka mallake su ba yaran su ake amfani da shi a gwamnati shi ake amfani da shi a makarantu shi ake amfani da shi har wurin koyar da kimiyya da fasaha don a ci gaba kuma masana sun nuna cewa yara da kuma ɗalibai sun fi sauƙin koyon karatu da kuma sanin abubuwa idan sun yi amfani da yarurukansu kuma sun yi amfani da al'adunsu saboda haka yawan yare da yawan al'adu da bambance-bambance ba wai na kasu ba ne a'a za a iya amfani da su ma a matsayin babbar dama domin a ci gaba To sai da bukin na faruwa ne a daidai lokacin da matasa da samari da kuma 'yan matan zamani suka yi nisa ga waɗancan hanyoyi na gudanar da ire-iren wannan bukukuwa da suka saba shin yaya gabanin matasa suke ji da irin wannan ga sarkin samari akwai bakin ciki ga irin yanayin da matasa ka sama cewa mun ɗauko su tarbiyya da aƙidu wanda ba su ne muka sama ga shugabanninmu ba na na can dori faruk mayana ya ce yanzu an shiga wata sabuwar marra ta ɓacewar wasu al'adu a tarayyar Najeriya, amma ire-iren wannan tarukan da a cikin su za a iya tattaunawa a kan al'adu ka iya tasiri. Saboda mutane sun hita batun wasu al'adu sun are wasu al'adu sun samu gaba suna yi so amma irin wannan tarukan suna iya faɗakar da mutane a dawo a koma ga al'adun da an ka saba da su. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja masani ne kuma ɗaya daga cikin abokan Ziyano Tambar Yabo wanda aka shirya bikin cika shekaru arba'in. Wato mu ne muka kago wannan abu sai muka to idan har za mu iya jawo mutane su zo to me zai hana ai amfani da wannan dama a samu wani abu a tattauna ba cece da rere da shaye-shaye ba. To madalla jama'a iyakacin shirin na taɓa kalashe na wannan satin kenan daga nan sashen hausa na DW da ke birnin Bon. A madadin sauran abokan aiki, ni Faruk Muhammad Yabo da na haɗa shirin na gabatar ki fatan mu kasance lafiya.